tsokacin na shugaban ƙasa na zuwa ne a daidai lokacin da wani ɗalibi dan asalin kano da ke karatu a ƙasar faransa ya ƙalubalanci gwamnatin tarayya kan taikoyi da gwamnan na kano wajen biyan ɗalibai kuɗaɗen tallafin karatu da sauransu sai da karan farko cikin yanayin da ba a saba gani ba ya shugaban ƙasa ya tambayi ɗaliban shin ko ya yi tozali da wani faifan bidiyo da ake zargin gwamnan na kano na karɓar na gora a hannun 'yan kwangila shugaba buhari ya shirya cewa sun mika wa jami'an tsaro faifan bidiyon don nazartarsa tare da faɗaɗa bincike kuma tabbas za a ɗauki matakin da ya dace matukar aka samu gwamnan da laifi a kai sai dai wasu makusantan shugaban ƙasar sun nuna rashin jin daɗinsu da faruwar lamarin ciki har da ɗan majalisar wakilai daga nan kano nasiru alhamad da mataimakin shugaban ƙasa na musamman kan kafofin yaɗa labarai sha'abar ibrahim sharaɗa inda suka roƙi manema labarai a zauren da kada su yaɗa labarin wannan al'amari dai na faruwa ne a yayin taron ganawa da shugaban ƙasa da al'ummar najeriya mazauna faransa da ma ɗalibai 'yan asalin ƙasar nan da ke karatu a can